manuniya. Dalamu dai ta da ballin bankaɗo bashin da tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ciyo ya ƙara tabbatarwa da duniya cewa tsakanin tsohon gwamnan jihar Kaduna da gwamna mai cifa an riga an jazare. Idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci yamer idan contractor ne an baya kuɗi bai aiki da ya kamata ba yamer to ai magana bashi shi aka ciyo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma duk abin da ka gama bai a jihar Kano da Ufasana aka yi shi tun ma dai manazarta suka nitsa nitsa nuna wa duniya cewa rikicin fa na nuna cewa akwai alamun hannun wasu bakin haure Uba Sani ya tabbatar da abubuwan duka da ke rubuce a cikin wannan kundin don tare da shi aka yi wannan tafiya to amma tun da an kunno wuta daga sama to sai ya bijiro da wannan magana saboda a kuntata ma 'yan rufayi. Game da ɗan karen dukan da dala ke sha a hannun naira ba tare da farashin kayan masarufi ya sauka ba kuwa masana ne ke cewa akwai buƙatar gyara wani babban kuskure. Idan har ana so a kuma samu sauƙin kayayyakin masarufi to dole sai an cire hannun wa'ancan mutanen wa'anda su a gwamnatance suka mai da wasu 'yan kasuwa yarensu kamar yadda suka mai da su yaransu a dala to haka suka mai da su yaransu ga kayayyakin masaruhi. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke alfahari da ɗumurin ɗumbun masu saurare. Shiri na ɗari da sittin da shida cikin jerin shashiren manuniyan da ke son ganin duk al'ummar da ke cikin damuwa sun samu damar da za su murmure. Mai yiwuwa kuma neman murmurewar amma fata tattalin arziki a jihar Kaduna ce ta sa masar dokokin jihar Kaduna ta ce za ta buga binciken bankaɗo bashin da aka ciwo jihar Kaduna da ce akwai dai alamun zuri. magana da yawun masar dokokin jihar kaduna honorable harry mara da takwaran shi ne suka baje bayanin bankaɗo bashin da suka ce ai ya zama wajibi idan dai ana son abubuwan da suka tikke su warware an ciwo suka har bashi da aka cima yana hana mu ayyuka biyan albashi ma da ba don irin gwamna da muke da shi ba da za a samu damuwa an karbo kudaden nan ba iya an yi ayyukan ba yau muna ta biyan ba da ma an gama ayyukan da aka ci zai kagan ko da mai wala da muke sha za mu san eh ga inda aka sa kuɗi kuma mu ba magana PDP ba ne ko APC magana in an zo na lafiya jiya nan kowa zai zo na lafiya sunana Right Honorable Mugu Yusuf ah, ni ne ina wakilce mutanen Kaura wannan lamarin da ya faru yau da na mubi wannan motion ta zama ne don mu cika aikinmu na yan majalisa a matsayina na chairman nan na public account committee na gan ba wanda ya fi cancantawa ya mubi wannan motion domin a samu a duba wayan ababen idan aka samu kudaden nan an ci su ne wanda ya ci ya idan kontrakto ne an baya kuɗi bai aiki da ya kamata ba ya idan individual mutum ne ma da ya ga ya isa a dawo da shi ya mai da domin a samu jihar mu Kaduna ta samu ci gaba. Sai da kuma ta hannun daman tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Amir Fa'i Hajiya Aisha Galadiman da aka kama ta bara bayan fitowa daga inda take a tsare. Wata abin da ya faru ina zaune ranar 14 ga watan biyar shekara ta 2024 a gidana cin cikin ɗaki wanda ko kaya ba da shi a jikina daga ni sai zan kawai sai na ji faɗo mutane da, hankali na sai tashi ina dubawa sai na jami'ai ne a shi na DSS mutum hudu kawai ɗaya haka ya rike min nan ka faɗa da hannuna ko ya fara suka fara jana so akwai yan wani a ciki suka ga cewa bai dace ce ku tsaya ta sa kaya mana ku tsaya ta saka tsaya ko ina sun tsatsaya da bindigu sun yi redi da motocin su kusan guda uku yadda kasan sun zo kama kidnappers ga kidnappers suna sace ƴaƴan mutane a makarantu su haka suka ɗauke ni suka tura ni a cikin mota a wulakanci wai amma tsantsa hajiya Aisha menene kika ce ne ya ja miki wannan so abinda nace ce suka ɗauko mu daga baya bayan sun gama cin zarafi na da na constitution na ƙasa da ya bani dama a faɗa albarkacin baki sai suka ɗauko su ƴan tsararrun takardu cewa wai na yi postin can Uba Sani ya ji tsoron Allah Allah ya ba shi jihar Kaduna haƙoƙin al'ummar jihar Kaduna yana kan shi saboda haka ya ji tsoron Allah ya kiyaye haƙoƙin jihar Kaduna ana sace mutane ba a na ce to ai wannan da na faɗa ni na faɗa da abin da suka ɗauko suka cancan ni na faɗa wani ce tabbas ko na maimaita ko ba maimaita ba haƙoƙin mutanen jihar Kaduna yana kan Uba saboda ya yi rantsuwa da Qur'ani zai kara su da dukiyoyinsu da rayuwarsu na yi magana cewa abu kullum yana Abuja na ce yana Abuja yake zama a jihar Kaduna saboda ya zauna a jihar Kaduna ya san matsalar da jihar Kaduna take ciki da aka mutane suka zaɓe shi kullum yana Abuja so to shine abin da kawai suka nuna min cewa shi suke tumana da shi amma hajiya za a ce ai tunda dai kin yi tafiyar nan da uba sani kuma yar jami'a ce wa'annan abubuwa ne da za kamata ki gaya mai da shi da yana ji shawara da ba a ji ba ma mun ta ba shawara cewa ya kawo abubuwan da mutane za su samu sauki na rayuwa na jihar Kaduna an ki ko dai magana bashin da yayi to ai magana bashi da shi aka ciyo bashin in tuhuma ne ma yake magana shi ma sai ya shigo cikin tuhuma bashi shi sa hannu aka ce shi aka ci duk abin da ka gama Nasiru a jihar Kano da Obasana aka yi shi tun yana political adviser da yake kuma dukkanin jami'an gwamnatin jihar Kano da manuniya ta tuntuba dan ba da ba'asin wannan budiri sun ke kasa kasar yi wa manuniyar bore mun karkare da neman jin ta bakin masani akan al'amuran da kan kai komo barista Elsbar Abubakar din da ya daddale dalla dallan dalilan wannan bare-bare tun ma lokacin neman ministarsa tsama ta ta shiga tsakanin shi da shugabannin jam'iyyar APC wanda ya sa ya rasa wannan kujera ta minista. Daga baya ya zo yana zawarcin wasu jam'iyyun da ba jam'iyyar APC ba. Sai suna ganin kamar wata hanya ce yake son ya bi na siyasar da za a yi a zangon gaba na zaben 2027. Wannan ne dalilin da ya sa aka kunno matsala ta jihar Kaduna. Sai aka fara daga wannan bashi da aka ciwo. Duk da cewar lokacin da ake kamfen ya tabbatar da cewar waɗannan ayyuka da aka yi daga basussukan da aka ciyo ne. Uba Sani ya tabbatar da abubuwan duka da ke rubuce a cikin wannan kundin. To ko da ba a bashi a rubuce ba, shi masani ne ga waɗannan abubuwan don tare da shi aka yi wannan tafiyan. To amma tun da an kunno wuta daga sama, kuma Allah ya sa shi ke mulki a jihar Kaduna. To sai ya bijiro da wannan magana saboda a kuntata ma yan rufayi ko zai sa ya dawo daga wannan irin ziyarce-ziyarce da yake na zawarcin wasu jam'iyyu da manyan Najeriya game da abin da suke tunanin cewar yana yi ne don zaɓen gaba. To waɗannan maganganun su suka bijiro da waɗannan matsalolin. Da ba wannan siyasar da ba za a ma san me ke tsakaninsu ba. Ai shekara ɗaya yi yana tafiyar da gwamnatin jihar Kaduna bai taɓa tado da maganar ba. Game da gurzar bakin dalar da naira ke ta faman yi amma 'yan Najeriya suka gaza gani masani ƙasa kuwa masani akan al'amuran da kan kai komo a duniya Malam Umar Hashim Kwanan mai shayi ne ya ce a har yanzu fa akwai wasu sauran gyare-gyare. Hanyar da ya kamata a bi don a samu sauƙi ga al'umma da ita kanta ƙasa da su kansu shugabanni sun bar hanyar ne shine dalilin da yasa abubuwan suke ta ƙara rincaɓewa. Ta hanya ce. Na farko a lokacin da dala ta hau waɗanda muka yi ta maganganu a lura da su su ne waɗanda suke shugabanni waɗanda suke kan madafan mulki su ne waɗanda suke karɓar dala da sunan za su je neman lafiya ko kuma za su je wurin hutawa ko za su je wani karatu amma wannan dalar suna karɓar ta ne suka samu yara waɗanda suke saida musu wannan dalar duk kowa sai ya zamo ɗan kasuwar dala sai muka ce dala ba za ta taɓa sauka ba muddin waɗannan waɗanda suke da makamai suna amfani da dala akwai kamfanuka akalla kusan dubu shidda waɗanda ake ba su wannan dala to amma ƙarshe shi wannan shugaban ƙasa sai yi ƙoƙarin dakalar da su ya kuma faɗi dokar da sai ka cika ta bisa ga kuɗaɗen da za a baka wannan dalar to a hakan sai aka samu sauki a dalat amma akwai abin da aka manta dala ta sauka amma kuma kayayyaki ba su sauka ba rashin saukar waɗannan kayayyakin ba wani abu bane illa akwai wani gyara da yanda ya kamata a yi yan kasuwar da muke da su manya-manya kusan su har yanzu su ne kuma waɗanda ake amfani da su a gwamnatance da kuma waɗanda suke da jarin su su kaɗai suke zuwa su sayo kayayyaki idan har ana so a kuma samu sauƙin kayayyakin masaruhi to dole sai an cire hannun wa'ancan mutanen wa'anda su a gwamnatance suka mai da wasu 'yan kasuwa yarensu kamar yadda suka mai da su yarensu a dala to haka suka mai da su yarensu ga kayayyakin masaruhi domin da mu mun hangi 'yan kasuwar ake ba su dala kuma su saida maimakon su siyo kayayyaki to dole sai an siyo kayayyakin. To duka duka iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafara marafin iko a Najeriya cewa kowane makon duniya fa kwanaki bakwai cikin wa'adin kwanakin da aka ware musu ne kan kare. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari ɗaya da talatin da ne su yi sallamar sakin kudin da suka ɗare ɗerere. Kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar wannan shi ya zama musamman dai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga kowane bangare ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne ke cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya